Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19 31 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, a dukansu a zangon FM. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'atu babban rana goma ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga Hillary Clinton mutum yadda jam'iyyar Democrat ta tsayar a zaben shugaban ƙasa. Wani ba Amurka wadda ya gudu daga ƙasar ya shiga ƙungiyar ISIS yanzu ya bayyana gaban kuliya bayan da ya ce ya yi nadamar shiga wannan ƙungiya. jaridar new york ta, ta wallafa makarar da shugaban sudan ta kudu da mataimakin sarik machar suka wallafa suna adawa da shirin kafa kotun bin bahasin waɗanda suka aikata laifuffukan yakin basasar kasar madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji sakon shugaba muhammadu buhari ga 'yan najeriya haka kuma nake ƙara kira ga jama'a da ya amfani da musamman wanda lokaci mai albarka na wata ramadan da allah ke karɓar addu'ar bayansa wajen sanya ƙasa a addu'ar ita ko rundunar sojan najeriya ta ce ne hattara tsagerin yankin niger delta ba dukkan wanda ke da wani manufa da ba wannan ba to tabbatar cewa za a ainihin dukushe su kuma za a yi amfani da duk karfin da ya kasance a kayi a da shi kamar yadda constitution ya ba mu iko To kana juma'a Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki, kana akwai karatu daga Kur'ani mai tsarki, amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. shugaban amurka barack obama ya fito fili ya bayyana goyon bayansa ga mutum yadda jam'iyyar democrat ta tsayar yar takarar shugabancin amurka hillary clinton bayan da ya gana da abokin takarar ta sanata bani sanders jiya alhamis da zammar hada kan 'ya'yan jam'iyyar saboda su kada dan takarar jam'iyyar republican mai ta da rigima wato donald trump a jawabin da ya yi ta bidiyo da kwamitin yakin neman zaben mrs clinton ya bayyana obama ya ce ya san irin wahalar da ke tattare da a shugabanci domin haka ne ya san cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen ta amurka da ta yi aiki tare da shi wacce kuma tsohuwar uwar gidan shugaban amurka ce za ta iya tafiyar da wannan aiki in fact i don't think there's ever been someone so qualified to hold this office she's got the courage the compassion and the heart to get the job done Hakika ma bani jin akwai mutuniyar da ta cancanci rike wannan mukami in ji Obama. jaruma ce tana da tausayi da ƙarfin halin ganin an yi aiki yadda ya kamata fadar white house ta shugaban amurka ta ce mr obama zai yakin neman zaɓe a karon farko tare da madam clinton ranar laraba mai zuwa a jihar wisconsin jihar da mr obama ya lashe a duka zaɓuɓɓukan shugabancin amurka biyu da ya yi takara bayyana goyon bayan da ya hukunce ya biyo bayan ganawa da ya da sanata bani sanda na tsawon sa'a ɗaya fadar white house mutumin da ya samu ɗimbin goyon ba miliyoyin amurkawa musamman matasa wani ba amurke wanda ya gudu daga ƙasar nan ya je ya shiga ƙungiyar isis kimanin kamin daga bisani ya yi kirarin ya sauya tunani yanzu ya dawo gida inda zai fuskanci shari'a kan zargin ta'addanci jiya alhamis aka gurfanar da muhammad jamal kewis a gaban wata babban kotun amurka da ke alexandria virginia gashi a yamutse saye da wata bakar singileti mahaifinsa da mahaifiyarsa da ɗan uwansa suna ɗaga masa hannu kamar yadda lawrence ya ce wannan shine karon farko da yayansa suka ganshi tun bayan da ya shiga kungiyar isis ɗin. dan shekaru 26 da haifuwa kamal quest ya shiga labarai lokacin da mayakan kurdawa da ake kira pengmash suka kama shi a arewacin iraki cikin watan maris inda ya shiga sahun kaɗan daga cikin mayakan kungiyar isis da aka kama a fagen yaƙi ana tuhumar muhammad jamal da laifin taimakawa kungiyar isis idan aka same shi da laifi kuma za a yanke masa hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari da tarar dala dubu mai tan da hamsin kuma har rayuwarsa hukuma za ta ci gaba da kiwarsa jaridar new york times ta nan amurka ta wallafa wata makala da shugaban sudan ta kudu salva kiir da abokin hamayya sarik machar wadda yanzu shine mataimakin shugaban kasa na farko suka rubuta a farkon makon nan inda dukkan su biyu suka bayyana adawa su kan shawarar kafa wata kotu ta musamman wacce za ta kunshi 'yan kasar da kuma 'yan kasashen waje domin hukunta waɗanda ake zargi da aikata munanan laifukan yaƙi daga duka ɓangarorin biyu sakamakon yaƙin basasar da ƙasar ta fama da shi na tsawon shekaru biyu da rabi. duk da cewa duk da cewa kafa irin wannan kotu yana daga cikin sharuɗan yarjejeniyar zaman lafiya da duka shugabannin biyu suka sanya hannu a kai saboda haka wannan makala ta janyo cece kuce a ƙasar ta sudan ta kudu amma kakakin shugaba salva kiir ya kare makalar yana mai cewa kafa wannan kotu zai sake maido da ƙasar cikin tarzoma amma wani dan rajin kare hakkin bil'adama edmund yakani ya ce makalar wani yunkuri ne na waɗanda suka aikata laifuffukan yaƙi kuma suke cikin wannan gwamnati ta ƙasar suka ɗauka domin kaucewa hukunci ya, ya ce muddin ba a hukunta masu laifi ba to za a ci gaba da karya doka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya alhamis jami'an tsaro a isra'ila suka kama mutum na uku da ake zargi yana da hannu dangane da harin ta'addancin da kai ranar laraba a birnin tal aviv har mutane hudu suka mutu biyar kuma suka jikkata an kama mutumin ne a garin da ake kira yadda da ke yammacin kogin jordan prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya kira wanda aka kama cewa an haɗa kai an haɗa baki da shi ne a kai harin da 'yan uwa su biyu lokacin da suka buɗe wuta kan mutanen da suke cin abinci da masu sayayya dukansu biyu suna hannun 'yan sanda yanzu haka kamar yadda ta yi alkawari isra'ila ta mai da martani kan wannan hari ta dakatar da izinin da ta baiwa falasɗinawa su dubu tamanin da uku na shiga isra'ila a wannan watan azumi musnatan yahu ya ce 'yan sanda sun killace yatta kuma sun soke izinin aiki da ɗaruruwan mutane daga wato zuri'a waɗannan mutane biyun da suka kai wannan hari prime minister ya ce ƙasar tana shirin ɗaukar ƙarin wasu matakan tsaro amma ya ke ba da ƙarin bayani jiya alhamis kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka mark tona ya ce isra'ila ta guji ladabtar da mutanen da ba su da hannu a ta'addanci dubban mutane ne bakar fata da farare musulmi da yahudawa matasa da tsoffi ne suka cika makil a babban zauren taro a birnin louisville a jihar kentucky da ke nan amurka jiya alhamis domin jana'izar dan damben nan muhammad ali zakarar damben wanda dubban miliyoyin jama'a suka sani a fadin duniya ya rasu ne makon jiya yana da shekaru hudu da haihuwa bayan shekaru yana fama da cutar makirkita ko kuma parkinson da ake kira da turanci an yi addu'o'in ne a wurin da muhammad ali ya yi dambensa na farko a garin da aka haife shi a 1960 jim kaɗan bayan da ya sami lambar zinare a gasar olympic da aka yi a roma labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To da labarin bude taskan rahotannin da sakon da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga 'yan Najeriya. Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya. Ni Muhammadu Buhari ina son amfani da wannan dama na miƙa saƙon barka da shan ruwa da fatan Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. Haka kuma nake ƙara kira ga jama'a da ya amfani da musamman wanda lokaci mai albarka a watan ramadan da allah ke karɓar addu'ar bayinsa wajen sanya ƙasa a addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta ya taimaka mana wajen sauke alƙawurran da muka wa al'umma wannan ƙasa daga mummunan raunin da aka yi mata ubangiji allah ya ba damuna mai albarka domin al'umma su sami abinci cikin sauƙi madalla na gode da addu'o'i na fatan alkai shugaba muhammadu buhari kenan daga birnin london daga sakon shugaban najeriya sai kuma tsagerun yankin niger delta da rundunar sojan najeriya ta ce za ta sa kafan wando ɗaya da su muddin ba su shiga taitayin su ba ga hassan mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ci gaba da kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya na ci gaba da fuskantar barazana daga wasu ƙungiyoyin 'yan awaran matasan kabilar Ibo na IPOP da kuma ɓangare ɗaya 'yan tsagerun Niger Delta. Ƙungiyar Avengers ta 'yan Niger Delta baya ga fasa bututun mai a yankin ta ma ƙara da barazanar ɓallewar yankin daga tarayyar Najeriya inda ta ce nan ba da jimawa ba za ta ma da sabbin takardun kuɗinta tutar ƙasa da matakin ƙasa. hedikwatar tsaron najeriya in ji kakakinta janar rabi abubakar in abin ya zama dole to sojin kasar za su yi amfani da karfin tsiya sojojin najeriya sun yarda da cewa najeriya ɗaya ce kuma za su duk abin da za su tabbatar cewa najeriya ta zama ɗaya mu dukkan wanda ke da wani manufa daban ba wannan ba to tabbatar cewa za a ainihin dukushe su kuma za a yi amfani da duk karfin da ya kasance a yi amfani shi kamar yadda constitution ya ba mu iko don mu tabbatar cewa najeriya ta tsaya ɗaya kuma ƙasa ɗaya masana tsaro irin su dr muhammad elnur dongel ya ce yunkurin na kungiyoyin IPOP da Avengers barazana ce kawai. Barazana ne suke yi da sun saba suna abu suna samun kuɗin banza to yanzu kuɗin banzan ya fagi aka baya zuwa. Ana nema a kira su a sassanta a dan ba su wasu kuraje ko kuma a kawo wasu manganu a zauna amma gaskiya wannan zance ne na banza suke yi. Mun akwai masu daure musu gindi ai hukumomi sun san masu daure musu gindi ya kamata a kira su a ja su. Abu ne zai kawo mana cikas da ba sosai a ci gaban mu na kasan. Kuma wasu ku fara wannan abin zai ja mana tashi hankali fiye da yadda. Kwararru irin su Alhaji Baba Abba na kallon al'amarin ta wannan fuska. Maganar ɓallewa daga Najeriya kowa ya sani da Najeriya na kowa yana da gudumawa da yake kawowa ko kuma aka kawo kuma ana kai ana kan kawowa din saboda kasar ta kai matsayin da ta kai yanzu. Ai da tawon su suna na sosai matsalar da aka shiga lokacin da aka yi yakin basasa. In mai mai zamu ci mai ne kawai <laughs> akwai abinci akwai ruwa akwai menene? wannan abu ne wanda mai yiwuwa wanda suke haddasa wayannan wayanda da suke cikin gwamnati yanzu abu ya zo ya kafa mutu don rasa hanya suka haukace. Hassan maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani Allah Allah taimakin soja ko gidansu ko dadali ko a bakin daga ko gidansu ko gun To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. a To, Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi yake. Gani Jummai Ali tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Wasiƙa mu farko a yau ta fito ne daga wajen Jibrin Ibrahim shi kuma a can ƙaramar hukumar Balle. To, ya yi tambayoyi ina jin guda uku. ya ce wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai ko kuma sai wai zuciyarsa ta tsinke sai cikinsa kuma ya kuma ciwo sai kuma ciki zuciyarsa ta rika bugawa sosai tambaya da yake nan to me yasa haka to kin san mutum kowane lokaci ka so ma gudu ko wani abu da kake motsa jiki zuciyarka bugunta yana karuwa kamar mutum yana zaune za ta buga kamar so hamsin no kamar dai kana motsa jiki kowane lokaci zuciyar za ta buga kamar sittin ko zuwa saba'in a minti daya amma an kana tsananin gudu sosai kamar irin masu gudu sosai zuciyar takan buga wurin ɗari da wani abu to shi yasa take eh, eh, buga ke eh kamar wani lokaci to in kuma zuciyar na aka kai baka saba za ka ji kamar ma za ta fitar cikin ah, daga jikinka eh daga jikinka to amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka in yana motsa jiki rinka sa zuciyarsa bugun ta ya karu kowane lokaci in ya karu sai ka sai ka rage sai ta sauko to wannan yana iya ƙara ƙarfin zuciyar ɗan adam amma inda yana gudun ya ga abin in kullum yana yi yana jin zuciyarsa kamar zai faɗi ko wani abu haka to ya kamata je wani likita kada ya ci gaba da gudun ya eh to galibi ma ko shi yasa nan likitoci in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawarar yadda zai fara yi misali eh, a ce eh, kada ka fara in za ka fara yi a ce ko ka fara da minti goma zuwa ashirin zuwa talatin maimakon kawai ranar da ka fara kai ta yi wujiga wujiga na awa biyu eh to kin san ko haka ma yanda jikin ɗan adam yake in baka saba abu ba ya fi ka soma kaɗan in za ka in za ka soma kan minti biyar goma sannan ka in ka dawo kuma ka yi kamar minti ishirin in ka sake dawo ka yi minti talatin ka yi ta ƙara tsawon abin har wato har jikinka ya saba jikinka ya saba domin in jikinka bai saba ba ka yi haka to da wasa wani wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba ai eh. kamar mutum ne ya jin yunwa ka zo ka ga abinci in ka fada kai mai cin da da ba daidai ba kai kanka ba za ka ji daɗi a eh, jikinka ba. Cikin ka sai ta ciwo. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsa bai saba ba ne. Kuma akwai waɗansu ko da sun sa in ya so ma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu to dole su sauri su je wani likita duk akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan hajiya kafin a baka shawara eh, eh kafin a baka shawara ko kuma kana tsammanin wani abu ke faruwa a cikin jikinka ka je a gwada za a tabbatar da abin da ke faruwa sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi to to malamin ya sake wata tambaya to hajiya ya ce wai me ke kawo mutuwar jiki ne kasala ka ji jikinka ya mutu eh, akwai abubuwa yawanci wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya in dai kana abubuwa kawai ka gaji sai ga kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ce ci abinci da yawa to domin yawancin jini yakan yakan zo yana so ya narkar da abinci sai gaji ji ma ka gaji kana jin bacci to duk waɗannan in dai in dai abu domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne to duk waɗannan ba wani abin damuwa ba ne amma dai kowane lokaci kana jin kasala to akwai waɗansu akwai da dalili kenan eh to eh. waɗansu wani lokaci akwai waɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu ci la baka samu amma ana iya gwada ka a tabbatar me baka da shi to jin kasala tana yiwa alama kamuwa da wata cuta ce ko eh to kuma lokaci jin kasala in kana jin kasala da yawan lokaci kila jinin ka ba shi da karfi sosai ko kuma akwai wani abu da ke faruwa a jikin ka to dole ka je a gwada in ba eh, ka je an gwada ba din ba za a sani ba ba a sani ba domin ba bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Allah kuma ya sa a dace. Amin amin. To likita malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka. To hajiya ko ina a duniya abin abu mafi sauki da ke kare mutane ga cututtuka kowane irin cututtuka yawanci ko irin ciwo hajiya wanke hannu komai kai kafin kai wani abu ka wanke hannunka da sabulu kowane lokaci in ka tafi wani abu ne wanke hannunka da sabulu da ruwa kowane lokaci in kana wannan to zai kare ka da yawanci ciwuka da suke faruwa hajiya a takaice dai tsafta tunda ka san galibi kazan da shi ne tsafta shi ne eh, eh. mafi amfani kwarai da gaske duk irin ciwon mura ne duk irin ciwukan da ake kamuwa da su inda ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah Allah zai kare ka wato galibi ma cututtukan yawancinsu abin da ke kawo kazanta ne da rashin kula a kazanta ne da rashin kula inda dai muna kula domin akwai wani waɗansu likitoci suka je ko a suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samu idon su abin da ke faruwa ne inda suka taɓi juna sai su taɓi hannun sa hannun sa a ido to wato eh. sanan sai ya yaɗu sai ya yaɗu to aka koya ma yaran kowane lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adansu ba su cika wanke hannu ba su aka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai sai ciwon ya ragu sosai a wannan wannan ƙauyen ka san galibi yaro idan ya taso irin tarbiyyar da kamishi ne nan yanzu idan ko ɗakin ba haya an ka shiga kaga yaro dan karami dan shekara ɗaya shekara uku da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsu mu ko kaga gida yaro sai ya shiga ba haya Allah ka san irin kazantan da ya fito amma ba zai eh. wanke hannun shi ba a eh, saboda haka ne ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ce za a ga wani an wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita an sa alama an sa alama a saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu eh. hakan zai taimaka eh da sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan mu kai wannan to yawanci Allah zai kare mu da su hajiya shine mafi amfani to dama an ce kuma rigakafi ya fi magani eh to malamin da shi malam jibrin da wai so yayi waya aika mishi da dan littafi akan a rigakafi to malam ba mu da littafin da muke rabawa muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai ko kuma zai amfani ka da kai da sauran masu sauraron mu ko kowa ka ba eh, likita to su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa to wasiƙar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina to wanda ya wai ya ga wai yara wai su suka fi yin shakuwa kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauki To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir misbawu Daura. Shi kuma yake cewa me yasa son ya san cewa me yasa ne mutum sai ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa. To har yanzu dai masu ilimin kimiyya hajjar tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba domin abin da ke faruwa kin tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin akwai wani abu mai fata wanda ake kiran diaphragm to wani lokaci domin wani dalili yanda shi wannan kaman kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum sa mutum su mashi kuwa din haka hajjia to ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yadda yadda malamai ya ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan bashi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana riƙe-riƙe rikinin sa waɗansu kuma in sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu maguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa'a. Hmm. Eh. to batun cewa wai ta fi kama yara yara kai sun fi shakuwa hakan haka yake ko dai shi. a kowa na iya shakuwa hajiya in dai ba yara kaɗai ba. to. Eh. sai dai wani lokaci nasu wani lokaci yakan fi ɗan tsanani ne amma kowa na iya shakuwa hajiya. a to me yasa na yaran ya fi yin tsanani. eh dun jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajiya saboda haka don ma akwai yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kamar waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiyar nan da na magana wani eh. lokacin sankaran ta ya kama yakan sa kamar a nan a ƙasar yau akwai kwanakin baya wajen yarinya tana shigowa na wurin watanni ma aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatar to eh, eh. saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me ke me yasa suke eh, wannan in dai yaro ya ko lokaci na shakuwa a je a kai shi likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin su ah, domin ya duba ba kowane likita za a kai yaro wani musamman to Allah ya sauwaƙe amin amin hajiya to sai kuma wasiƙar Maryam Shira a can Bauchi to ta cewa me ke kawo cutar appendix ne cutar appendix da kin san appendix yawanci da ƙarshen jijiyar cikin cikin da babban jijiyar da ƙarshen ta to abin da ke kawo ciwon domin wani dalili yawanci ba abin da ke samun kowane lokaci amma domin wani dalili waɗansu kwayan cuta sukan shiga wurin sai ya so sai ya dan kumbure sai ya so ciwo to abin da ke kawo shi kenan amma yawanci wannan kwayan cutun da ke shiga cikin sa yawanci ba su shiga amma wani lokaci a cikin waɗansu mutane kalilan domin wani dalili sai waɗannan kwayan cutun shiga sai su kawo ciwon nan ciwon nan appendix din to in dai wannan ya faru yawanci sai a mutum tiyata a cire shi a akwai alamomin da mutum zai lura da su eh akwai alamomi wani lokaci zaka ji marin cikin ka zaka rinka jin zafi kamar da allura ake sukan ka a wurin sosai kuma za ga wani lokaci yadda kawai ba ka jin daɗi ko lokaci wurin kasan cikin ka ko lokaci yana damin ka kuma zafi ciwo mai tsanani ne yake faruwa yanzu saboda da ka suma ji irin wannan yawanci kawai kai sauri ka je wani likita. to likita me zai faru idan appendix ɗin ya fashe mutum a ciki. to in ya fashe mutum to kin san domin kin san cikin cikin ɗan adam kamar ba wa ɗan ƙwayan cutuka da suke yawo a ciki to in ya fashe in ba a yi sa'a ba yana iya halaka mutum hajiya. to Allah ya sawaƙe. amin. To likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gyada a can kwanta gora. Jihar ku ko? <laughs> Eh, jihar mu kenan To likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haɓo ne? Abin da ke kawo haɓo na farko shine yawanci kasar hancin dan adam kowane lokaci na da damshi. to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yadda kan waɗansu mutane ma in hawan jini ya yawa yakan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya je a duba ko wani abu da ke faruwa. To likita a lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu, sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Adam. Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke na in ke To madalla yanzu kuma ga karatu da Kur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad to madalla magana shine mu a ganin mu da muka zo zama doka shine a gaciya duk abin za a yi cewa shi majo shiri ba a kunyata shi ba a matsayin cin mutunci ko wulakanci an kawo shi a ce an kore shi ba a za a cewa a same shi a tattauna da shi sannan nuna girman jam'iyya da kuma ya bada gudunmawa da ya kamata abin nan kansa kai haɗu to mun cewa za mu je eh, da ni din hada Dixon tana da ni da Dixon da Tony Anene da shi Ikware Madu da Dimeji tun da ya je wajen makarfin ya je wajen wajen kansa shi eh, Sharif to ki mu je mu sami dukkanin su a zauna a ga dauki matakai to ku biyo mu a cikin shirin mu na hantsi ku ji wa ke wannan magana a ina yake wannan magana kuma wani dalili ke wannan magana akai yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice shugaban amurka barack obama ya fito ya bayyana goyon bayan mutum yadda jam'iyyar democrat ta tsayar yar takarar shugabancin amurka madam hillary clinton bayan da ya gana da abokin takarar ta sanata bani sanda jiya alhamis da zimmar hada kan 'ya'yan jam'iyyar saboda su kada ɗan takarar jam'iyyar republican mai rigingimu wato donald trump wani ba amurke wadda ya gudu daga ƙasar nan ya je ya shiga ƙungiyar isis kamin daga bisani ya ikirarin ya sauya tunani yanzu ya dawo gida inda zai fuskanci shari'a kan zargin ta'addanci jiya lamis ne a gurfanar da muhammad jamal kawis a gaban wata babbar kotun amurka da ke birnin alexandria a jihar virginia gashi a ya mutse ya saye da wata bakar singileti mahaifinsa da mahaifiyarsa da wani dan uwansa suna daga masa hannu kamar yadda lauyansa ya ce wannan shine karon farko da iyayensa za su gan shi tun bayan da ya bar kasar ya shiga kungiyar isis jaridar new york times ta nan amurka ta wallafa wata makala da shugaban sudan ta kudu salva kiir da abokin hamayya sarik machar wadda yanzu shine mataimakin shugaban kasa na farko suka rubuta inda dukkan su biyu suka bayyana adawar su kan shawarar kafa wata kotu ta musamman wacce za ta kunshi 'yan kasar da kuma 'yan kasashen waje domin hukunta waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuffukan yaƙi daga dukkan ɓangarorin biyu sakamakon yaƙin basasar da kasai ta fama da shi tsawon shekaru biyu da rabi shugabannin suka ce sake kafa ko kuma kafa irin wannan kotu babu abin da zai haifar illa sake tsoma ƙasar cikin wata sabuwar tarzoma. jiya alhamis jami'an tsaro a isra'ila suka kama mutum na uku da ake zargi yana da hannu dangane da harin ta'addancin da aka kai ranar laraba a birnin tel aviv har mutane hudu suka mutu biyar kuma suka jikkata an kama mutumin ne a garin da ake kira yatta da ke yammacin kogin jordan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira wadda aka kama da cewa yana da an haɗa baki ne da shi a kai harin da 'yan uwa biyu suka yi lokacin da suka buɗe wuta kan mutane da suke cin abinci da masu sayayya. to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa na wannan zango sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu amadun kwa da kuwa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiro jodo ne wanda ya shirya kuma ba da umarni da injiniyan mu wannan lokaci injiniya john ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai mun haɗu da hantsi sai an jima ku